addu'o'i ne ake nema akwai mai neman addu'a ga ɗanta da yake fama da larurar farfadiya akwai masu neman addu'a ‘yan mata ne sun ce su kusan bakwai ne a gaban mahaifansu kuma dukkaninsu sun kai munzalin aure kuma ba wacce ta samu miji suna neman malam ya sa su cikin addu'a akwai wanda shi ma ya aiko da a sa shi addu'a cikin matsala ta istimnai kusan dai akasari addu'o'i ne ragowar tambayoyin suna da alaka da rashin zuwa makaranta da waɗanda suka aiko suke yi yana suna zuwa makaranta da ake gudanarwa musamman janibin mata a akwai makarantar matan aure da ake yin karatu a sabar lahadi irin wannan duk abin ana karantawa a nan ya kamata su zo su sai fom su shiga makaranta a hudubar uh, laccar malam ya faɗakar a kan halartar karatuttuka na majalisi wanda karatun da ake adan ya haɗa maza da mata duk suna halarta akwai tambayoyin da su ma za ka ga duk suna cikin abin da ake karantarwa a nan gurin ya kamata lalle a dinga zuwa wannan karatu da ake yi akwai na mala abubakar yana yin na alkur'ani a ranar lahadi kuma yana yin karatun matanin umdatul ahkam a ranar alhamis ne ko sannan akwai karatun da ake na kitabul ilimi da kuma na sahihu al'adabil islamiyya wanda kusan da abubuwan da mutane suke ta tambaya na ciki sai akwai wanda ya tambaya akan malam menene hukuncin mutum ya gaida wanda yake shan giya ko kuma ya san yana sana'ar harka ta kayan maye to alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya sa muka zo ƙarshen wannan taro da fatan Allah ya sa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana akwai wanda suka nema addu'a saboda suna da damuwa iri-iri to muna roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah ya yi musu wannan damuwar akwai 'yan mata guda bakwai da suka ce suna gaban mahaifinsu amma kowace bata samu miji ba kuma kuma ga kuma ku samu mata ba kaga akwai matsala kenan zaka muna roƙon ku ƴan mata abin da yasa ba za a zo ba sai an shirya duk wanda zai zo sai ya shirya shi ma mahaifin ku sai ya shirya shi yasa ba wanda zai zo tunda ana cikin matsala in za ka yi aure yanzu sai ka tanadi kuɗi da ɗan yawa wani sai ya kama haya kuɗi ne sai ka yi lefe kuɗi ne sai ka sadaki kuɗi ne sai sauran hidimomi kuɗi ne kayan bikin da auren kuɗi ne abinda za a fara ajiyewa a ci kuɗi ne sannan shi babanta shi kuma yana tunanin ɗakin ka shi zai sa ma gado da katifa shi zai sa maka labule shi zai sa kayan ɗaki shi zai sa kayan kici shi zai sa kayan kaza ba da shi sai yaranta wani za a yi ta sa rana ana ɗagawa saboda bai da halin da zai yi domin ki mu sauƙaƙa wa kanmu shi yasa da za a koma abin da malikiya suka faɗa da an huta yawan sadaƙinka yawan kayan ɗakin ka. wanda ya kawo sadaƙin dubu ɗari sai a masa kayan ɗaki na dubu hamsin a bata hamsin amma ba za ka kawo sadaki dubu hamsin kuma ka so a kashe maka miliyan biyu ba suka ce a duba yawan sadakinka kada kayan ɗakin da za a yi maka ya wuce sadakin da ka kawo in ka bada sadakin miliyan ɗaya a maka kayan ɗaki na dubu ɗari biyar ita kuma a bata ɗari biyar ta ɗanyi siye-siyenta na mata in ka bada sadakin dubu ashirin a siyo maka tabarma da fulo ta dubu goma sai ka ga a mata an sako ta gaba da tabarma da fulo ce me ya faru a ce kai ma me ya faru kadaran kadaha abinda kai shi aka yi ma amma la aka sassauta aka koma auren talaka ya auren talaka mai hali ya auren masu hali ka kowa ya koyi da kowa kowa ya amfani da ira gwargwadonsa liyon fik zu sa'atin min sa'atihi wani auren za a yi akwati ɗari kuma ba a ji komai ba to da hali kuma ba wanda ya hana a yi din wani kuma akwati ɗaya za a yi ba matsala wani ma bai da akwatin a buhul bakko zai sako kawo Tama in me wacce za ta auri mai halin akwati ɗaya tana kallon mai akwati ɗari to ba za a aure ba wani halinsa in ka auri yasa ya kai maka katifa da fulo da bedishin in aka wuce haka to an takura shi shikenan sai je ya siyo katifa ta dubu hamsin fulo na dubu biyar bedishit na dubu goma nawa aka kashe kenan dubu sittin da biyar sai biya ta nai sai maka buta irin ta roban nan ke ne aje maka buta ba dai alwala za ka yi da safe ba kuma ga katifa ga amarya to me kake so a yi maka fiye da wannan to wallahi da kowa yana yin gwargwadon karfinsa da tuni yan matan nan sun wuce gaba daya amma wani uban har guduwaye aka sa rana aka ɗaga aka sa rana aka ɗaga aka sa rana aka ɗaga da aka sa na gaban sai shi wakilan angon suka ce idan ba a yi a wannan karan ba wallahi za mu karɓi kayanmu sai ya gudu gashi da ƙoƙarin zuwa sallah asuba sai liman ya duba ba a gan shi ba aka tambayi matarsa ta ce wallahi tun da jiya da ya fito asuba ba a ƙara jinsa ba suka ce to akwai wata damuwa ta ce damuwa ɗaya ce an sa bikin yarsa sau ɗaya sau biyu sau uku ana ɗagawa saboda bai da hali da aka zo sallah sai liman ya ce an yi sallama ce to kakuwa ya tashi makocinmu mai ƙoƙarin sallan nan bai da halin da zai aurar da yasa ana ta ɗagawa da aka kowa ya kawo karo karo a wani ya ce ni na ɗauki katifa wani na ɗau kulo wani ya ce ya ɗau gado aka haɗa aka aurar da ita malam ana ɗaura aure sai gashi ya dawo kuma za ku ga da Allah wata ƙasa da muka je suke gaya mana suka ce ba a barin mutum ya yi aure shi kadai auren gayya ake yi can wajen dangin miji ai musu gayya kai ma abokan su ma gayya akwatin kawai zaka bude a unguwa kwa tsakiyar unguwa ka buɗe akwati kaga kowa me zai saka wani ya saka lesi wani ya jefa shadda wani ya jefa atamfa wani ya jefa mai wani ya jefa kaza mutanen unguwa ne za su taru su aurar da kai in aure na zo na gaba ma akwatin kawai za bude empty kowa ya zuba gudunmawarsa shi ma uban yarinya an zai aurar da yarinya mutanen unguwa za a ce to ai wane da za a aurar da yasa a taimaka masa bai da hali sai jama'a su taru su yi to amma an bakka wani yana gidan haya jarinsa bai fi dubu ishirin ba wanda yake zagayawa da shi lemo yake turawa ko aya ko kwakwa ko gyada ko doya yake siyarwa a kansa doyan ma ba jari gare shi ba ɗaukowa yake sai ya siyar ya ɗan samu abin kansa an sa an ce za a kashe dubu ɗari biyar a auren yasa A gaya min da zai samu ko kun san a wasu guraren an fara aran kayan ɗaki aje a jera zuwa wata ɗaya a biya bayan an yi wata ɗaya a kwashe tunda kun ce sai an yi to sai a je a yi na aro saboda a sassauta wanda yake da hali ba mu ce ya sako ƙasa ba kamar yadda wanda bai da hali ba mu ce ya sama ba kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi a auren talaka ai auren masu kuɗi a auren na tsakiya saboda haka muna fata wanda kuma yake an jarabce shi da bala'in istimna'i shi ma ya rubuto a masa addu'a saboda ya ji a cikin abubuwan da aka faɗa na laifi yana yi to ko wannan ne kaɗai ya gyaru mun yi nasara a wannan laccen da aka shirya balle na san kowa ya ji wani abin da yake yi ya ƙara samun ƙarfin gwiwa ya ji abin da baya yi yana kuma yi ƙoƙari ya ga kafin nan da lokaci ya shawo kan wannan matsalar sannan sai kuma wanda ya ce wa za a wa me sallama ko mai sai da kayan ba wai mai shan giya za a yi masa sallama to me yasa ba za a yi masa sallama ba ai ita sallama ba ta da alaka da shan giyarsa ita sallama musulmi ne yake wa dan uwansa musulmi sallama mutukar yana nan a musulmi to za ka yi masa sallama amma yana cikin shan giyar yana bige to ya za ka yi masa sallama yana bige tunda ai mai shan giya ba ana nufin kullun kullun kullun a cikin giya yake ba a lokacin da yake cikin giyar sai ka kyale shi dan ma kai masa sallama wata kila ya dura ma a shari'a tunda bai san wace amsa zai bayar ba amma ka same shi a watsake sai kai masa sallama kuma kai masa addu'a Allah ya shirye shi mai laifi laifin ake ki ba shi ba mu yanzu mutane sun kasa bambance tsakanin kin laifi da kuma kin mai laifi laifin da yake ne ba a so amma shi ana son sa ana masa addu'a Allah ya shirye shi laifin ne mu yanzu kuma sai muke kin mai laifi shi yasa ko mutum ya tuba sai a dinga tuno da laifin ba shine da ake shan giya ba shine mana da yana shan giya haba akar makalla da ba shine da yake kaza ba da amma abu ya kai a ce ai da ba musulmi ba ne da ba musulmi ba ne to me amfani wannan to a daina wannan duk wanda ya tuba ya tuba tsakaninsa da Allah sai a kyale shi na'am mala Allah ya saka da alkhairi mala Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah akwai ɗaya daga cikin aramomin muhafizan alkur'ani da dadewa ya samu tsako mai sa mai sunanka kusan yaron yanzu lakabin sama Aminu Daurawa to kuma shi bai taba ganin ka ba sai yau kuma gashi Allah ya sa ka zo kuma shi ma yaron gashi zai zo ku Allah ya da shi shakara to alhamdulillah wannan kusan shine ƙarshen wannan muhadara Allah ya saka malam da alkhairi sai kiran sallah والسلام عليكم